Jami'an tsaro sun kama ficacciyar jarumar kanu da matashiyar nan wato jaruma Ummi Rahab. Sakamakon kazafin da ake tunanin tana kokarin yi wa fitaccen jarumi Adam E zango. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu da jimirin sake saduwa da ku a cikin wani sabon hiri mai suna labaran Kannywood. Inda a cikin hirin namu na yau za ku ji rahoton yadda jami'an tsaro aka bayyana sun yi wuf da ficacciyar jaruman nan yarinya matashiya wato Ummi Rahab sakamakon zargin da ake na cewa tana kokarin yi wa jarumi Adam A. Zango shari. Idan kuna biye da mu a shafukan social media an yi ta yaɗa wannan zance wanda kuwa shi shine ake ta zance har yau da gobe. To a yau ma dai haka social media suka karka tattaunawa akan wannan zance inda ba a ji wani furci daga bakin ita yarinyar da kuma jarumin ba bayan bayyana cewar shi ga abin da ya ce jarumar ta yi wato ya ce ta yi nan ta ce ba za ta yi ba ta yi nan ba za ta yi ba ya bayyana cewa wannan shine dalilin da isa ya rabu da ita bayan nan jarumar ita kuma ta bayyana cewa idan bai daina higa mata hanci da gudunduna ba to za ta fasa kwai wato da, da aya tambaya a nan gurbin na cewar akwai wani abu a kar wanda za ta iya faɗa to bayan wannan ne sai ɗan uwan jarumar ya fito ya bayyana cewa a baya jarumi adam e zango ya taɓa neman aurenta inda ya bayyana cewa hihi ne yake ɗaukan ɗawainiyar jaruma ummi rahab na komi da kominta inda ko a wani sabon labari da za ku ji na daban za ku ji yadda aka bayyana rahoton cewar 'yan hisba sun yi ram da wannan matashiyar matar wato sadiya haruna wadda yake ita wannan ba 'yar kaniwood ba ce kawai tana sai da magunguna ne a social media inda mafi akasari a irin tallukan da take tana sai da magani ne tana kuma bayani ne da kalmomi na batsa inda ma ta saba wa al'adar malam bahaushe da irin furcin da take ya saba wa al'adar malam bahauhi ta kunya sannan bayan wani diresin da ta yi ne wanda i bayyana surar jikin ta karara ya sa 'yan hisba suka yi wuf da ita domin hukunta ta kasancewar kadda laifin ko kuma aika aikar da take ta je ta dawo ta yi yawa to daga nan ne bayan kamatan da aka yi kuwa sai wannan ficacciyar jarumar ta wato umma shehu ita ma ta mai da murtani akan kamatan da aka yi inda kuwa ta kira 'yan hisba da mazinata Wannan furici nata ya sa 'yan hizba suka fusata inda suka soma nemanta. To a rahoton da ya bayyana a social media ya nuna cewa 'yan hizba sun yi nasarar yin wuf da Umma Shehu sun kama ta. Inda kuwa suka yanke mata hukunci za a mata bulala sittin a bena jama'a idan har bata kare kanta ba sakamakon kazafin da ta musu na cewa su mazinata ne. Daga baya kuwa ita kuma Sadiya Haruna wadda ta soma jawowa abin an ce an yanke mata hukuncin komawa Islamiyya na tsawon wata shida. inda daga baya kuma muka samu rahoton cewar an haɗa mata da zaman gidan yari sai dai ba a bambance hakikanin kwanaki hekaru ko watanni nawa aka yanke mata na zaman gidan yarin ba to ma saurare duka duka anan muka kawo yan takaitattun wannan labarai guda uku da suke yawo a kafafen sada zumunta instagram twitter da facebook inda muke fatan za ku kasance da wannan taya tamu domin jin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye da ma ci gaban waɗannan labarai da dukkan abin da zai je idawo a wannan masana'anta ta Kannywood. Inda muke fatan ba za ku yi ƙasa gwiwa wajen danna mana alamar nan ta layukin, domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa matuƙa sosai wajen ci gaba da kamuku sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Inda bankun kun danna alamar layikin ku sai ka danna jar alamar nan ta subscribe domin ka zamo ɗaya daga cikin mabiyan wannan taya tamu mai suna Arewa 24 News TV. Mun gode. A ƙarshe kuwa da fatan za ka danna farar alamar nan ta ƙararrawar sanarwa sannan ka yi selecting ɗin all. domin hakan yi zai sa ka rika sanin duk lokacin da aka saki bidiyo labari ko wani darasi. Mun gode.